caramba, kuma matasa barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta da ku a cikin labarun na matasa na sudu takwas ga watan Fabrairu shekara ta dubu da ishirin da biyar. Suna na Hawa Usman ina tare da Mutari Muhammadu. Barka da warhaka Mutari yaya yau. Lafiya kalau Hawa miye labari? alhamdulillah a birnin yamai matasa 500 ne ke halartar wani zaman taron da ya hada masana a kamfanoni daban-daban da suka shahi yaki da tsagiranci a cikin manyan birane takaitaccen rahoton ne zai mai da hankali kan ƙara ƙarfafa zaman lafiya da cuɗanya juna tsakanin matasa na kokuru a gundumar tira ƙarshen labarin kamar kullum zamu rihewa da shirin wasanni. kwamitin zartaswa na kungiyar 'yan makaranta usn ya fitar da wata sanarwa a ranar larabar da ta gabata a birnin yamai hakika batutuwa da dama ne aka tattauna a kai musamman ma kan kyautata al'amuran karatu 'yan makaranta da kuma biyan dan alawus ɗin da ake baiwa ɗalibai na jami'a efred alassan magatakardar kungiyar 'yan makaranta usn ya yi wa rafiya musi ƙarin bayani Kwamitin zartarwa na ESN na bukatar gaggauta matakan kawo sauƙi ga waɗannan abubuwa da suka haɗa da kammala mayan gine-gine a cikin jami'o'i da goyon bayan samar da kayayyakin aiki da na karatu da fatan ganin an biya kuɗaɗen alawus. Kwamitin zartarwa na ESN na shaidi kan duk wani jinkiri kan waɗannan bukatu zai sa su yi amfani da dama da doka ta basu domin ƙwato hakkin nasu haka kuma da neman a rage kudaden jaraba na bts a cikin kasanmu Haka ne tare kusan matasa 500 ne suka halarci wani zaman taron da ya hada masu ruwa da tsaki kan fannin yaƙi da kisan kai a cikin manyan birane. Cikin tsarin an gabatar da lakca masu mahimmanci tsawon kwanaki biyu tare da wata yekuwar wayar da kai da kuma faɗakarwar al'umma. Domin sanin takamaimai abubuwan da suka wakana Fanta Shamsu ta yi hira tare da Abdulwahab Sumana Sini, shugaban kungiyar matasan da'ira ta ɗaya ta birnin Yamai. Muna nan cikin tsarin dandalin tsakanin matasa da tsofaffi da masu ruwa da tsaki kan yaƙi da mai laifuffuka a cikin birane. Dandali ne da aka kasa zuwa mataki uku da zaman taruka kamfan wadda kai da kamfan yanar gizo. Abinda ya tura mu shirya wannan dandali shine bisa lura da wasu abubuwa a cikin da'ira ta ɗaya inda 'yan fashi suke ta cin karansu babu baka. A ƙarshen kamfan za mu yi raskuna domin tsara ayyuka rahoto kan yawan mutanen da wannan wayar da kai ya Mutare a Boso da ke jihar Difa matasa 'yan gudun hijira da al'amarin rashin tsaro yamma tutu na zaman lafiya da 'yan garin. Wannan zaman lafiya da ke tsakanin su ya samo tushe ne daga wayar da kai da suka samu kan mahimmancin zama tare daga ƙungiyoyin matasan jihar. ga dai rahoton abdullahi maina wannan shirin haɗin gwiwa tsakanin matasa 'yan gudun hijira da 'yan gari ko shakka babu zai taimaka wajen samar da haɗin kan jama'a ci gaba da kuma tausayawa juna a jihar difa ni sunana na bunu matashin dan hijira daga garin karanga gaskiya mu in dai ba ka san mu da ba ba za ka iya wannan na 'yan gari ne wannan wani waye bako ne muna taya da su daidai mun isko su ba mu raina su ba ba su raina mu ba harka leburanci komi ya kama tare muke da su sai zaman lahiya tunda suka zo muka haɗu da su mun rike su hannu bibbiyu su ma sun riga sun kama mu hannu biyu kanmu a haɗe yake duk wani harka na ci gaba muna tare da su gaskiya alhamdulillah mu koya musu sana'a su koya mana nasu sule abubakar mataimakin shugaban majalisar matasa na karamar hukumar boso ya shaida cewa akwai kyakkyawan fahimta tsakanin matasa mun gudanar da ayyuka da dama tare da tallafin gwamnati da abokan hulɗarta cikin tsarin wannan zamantakewa tsakanin waɗannan matasa da kuma zamantakewa tsakanin waɗannan 'yan gudun hijira da kuma waɗannan 'yan gari kiran da nike yi kamar yadda ake cewa kullum matasa su ne manyan gobe da kuma kasance a ginshikin ci gaban ƙasa ya kamata mu kawo tamu gudunmuwa tare domin tabbatar da zaman lafiya zaman jituwa da taimakon juna a cikin mu. dangance da ƙudurinsu na kara ƙarfafa zaman lahiya da cuɗanyar juna ƙungiyar matasa ta kokoro ta tara matasa na ƙungiyoyi 'yan makaranta na yankin atira madubin taron shine nauyin da ya rataya ga matasa da'ira kokoro cikin yanayin rashin tsaro mu saurari rahoton da musa bukari kanda ya hada mana A yayin tattaunawar amai maida hankali ne kan yanayin rayuwa na 'yan makaranta da suka baro ƙauyukansu na ƙaramar hukumar Kokoru da ke zaune a garin Tera. Abdullatif Tayyabu shine shugaban majalisar matasa na Kokoru. Akwai makarantu da dama da ke bangaren kumin ɗinmu da aka rufe kuma yawancinsu tun a shekara ta da goma tara ta hanyar uh, wasan kwaikwayo sun takaita matsalar da suke fama da ita da ke tilasta musu barin yankunansu domin su zo su ci gaba da karatu su a nan kuma suna samun ci gaba sun tantren de bule Hashira Burema wata matashiyar da ta halarci haduwar ta bayyana gamsuwarta da shirya wannan aiki duk da matsalolin da aka ci karo da su. Wannan abun alfahari ne a gare mu tunda ba mu taɓa yin tunanin cewa bikin zai samu irin wannan tasirin ba ganin cewa ba mu da isasshen halin da za mu yi amfani da shi wajen tara wannan jama'ar na gida da na ketare. Muna fatan zuwa gaba abun yi na yau. Mai ba da lacca Abdulaziz ya yi kira ga matasa da su haɗa kai kuma su yi hankuri da juna. Mon appel c'était un appel. Kira na kira ne na yin haɗin gwiwa da zaman jituwa da yin iyakacin ƙoƙari domin kiyayewa da kada wani daga waje ya shigo mu domin ya raba mu. Musamman ma gudunmuwata ga wannan aiki na da alaƙa da sanin ciwon kai na mutane kan wannan matsala ta tsaro. en face de cette situation sécuritaire. Magajin garin karamar hukumar Kokoro ya bayyana gamsuwarsa dangane da wannan tsari na matasan yankinsa. A yanzu kuma sai labarin wasannin tare da mamman ada. Ƙungiyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na yammacin Afirka Ifuwa Zone B ta da haɗin gwiwar eh, France 24 da Dechuela sun shirya wani zaman taron ƙarama juna sani zuwa ga jami'an da ke kula da harkokin sadarwa na ƙungiyoyi guda bakwai mamba na Ifuwa B a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenifut eh, ta ƙasar Nijar ta samu wakilci da Suleiman mohammed Wannan shiri na da manufar ƙarfafa ƙwarewar sadarwa ta mahalarta da kyautata bada labaru kan kwallon kafa a yammacin afirka shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar cote d'ivoire fifa idris yasin jallo ya jagoranci bikin bude taron kora na cikin tsarin shirin faɗaɗa cigaban kwallon kafa a yankin da kuma nuna niyyar ifuwa na zamanantar da ayyukan da suka shafi harkokin sadarwa da samun ci gaba a wannan fanni makasudin haka shine na kafa wani tsarin da zai bunƙasa ci gaban kwallon kafa da kuma jawo hankalin ƙasa da ƙasa game da gwannaye na yankin. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na matasa na wannan ranar mun gode ka saurare mu da kunnen basira sai kuma gobe mu zo muku da wasu sabbin labarai a wuta lafiya.